yan wa masu albarka muna yi mana barka da sake haduwar mu a wannan masallaci namu wanda aka yi wa suna da masjidu sheikh ja'far mahmud adam rahmatullahi alai wato masallacinmu da ke kofar gidan alhaji Lawal direba a nan yan awaki a yankin muciya sabon gari a zaria wato ka iya cewa wurin da aka kyankyashe cibiyar darul hadithi salafiya na malam albani namu Allah ubangiji ya jikan shi da rahma a yanzu da muke magana mun shiga daren lahadi wato daren ashirin da biyu kenan ko ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa majina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. wanda ya daidai da ah, sha nawa kenan tara ko wanda ya daidai da tara ga watan biyar shekarar bature 2026 wannan shi ne majalisi na hudu a cikin jerin giyar majalis da muka yi wa suna da majalisin tarbiyya a inda muke karatu a cikin wannan littafi ko za mu fara karatu ko za mu ci gaba da karatu ko a cikin littafin al-isbahu fi bayani tarbiyyati wal isla inda salaf wallafan ashekul al'allama abu abdurrahman abdullah bin salih al-ubailan Allah maɗaukakin sarki ya kara mashi lafiya idan ba manta ba a darasin da ya gabata bayan mun tattauna wato mukaddima na littafin da kuma takaitaccen bayani game da malamin to za mu shiga gaban da malam ya fara da cewa alqa'idatul ula Ta'ida ta farko kamar yadda muka bayani a cikin mukaddimar malamin ya bi tsarin kawo wasu ka'idoji ne ɗaya bayan ɗaya wanda a cikinsu ne zai rika nusar da mu hanyar da ya kamata musulmi ya ɗauki tarbiyya ta yadda zai dace da hanyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tarbiyanci sahabbai har suka wayi gari suka zama tun kowa a cikin wannan al'umma Allah ya kara musu yadda baki daya to kafin mu shiga cikin ka'idar kamar da muka yi alkawari akwai gaban ƙarshe da muka dauko na bayanin tarjaman malamin muka ce muna son mu karanta shi domin ba mu kai ga gaban ba a darasin da ya gabata amma kuma yana da alaƙa da bayanan da za mu fara ji a yanzu da haka wanda yake da wannan risala mai shafi biyu zuwa uku nan ko sai ya tafi can ƙarshe inda aka ce fariqatuhu fit tadris tsarin da malam ubailan Allah ya ƙara mashi lafiya yake bi wajen karantarwa domin kamar yadda muka ji malami ne da ya je dukufa karantarwa yake yi dare da rana to wani tsari yake bi wajen karantarwa muna son mu ji manhajin shi domin mu alakanta shi da irin bayanai da za mu ji a cikin wannan littafin insha Allah suka ce wa kana la yamallu min at-tadris jama'a kun ji malamin aka ce baya gajiya in je wajen karantarwa ne ma'ana karantarwa ya riga ya zama jini shi da tsokan shi ka iya cewa ma in baya karantarwa to a lokacin ne yake ainihin wato shiga cikin kunci da damuwa Allah ya saka mashi da alkhairi sai suka ce walau jalasa as-sa'atu tawil aw at-tiwal ko da ya zauna sa'anni da yawa wato kace awanni yana karantarwa baya gajiya in dai zai tasa karatu a gaba ya rinka biya karatu wa ɗaliban ilimi to baya gajiya jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya ji kan malam awwal mu malam albani kun tuna akwai wani wa'azi da aka taba yi a nan kofar ofis din shi malam yi awanni kusan hudu da rabi amma malam ce yanzu ya fara mukaddima da haka yace in dan ta shine a tsayen nan za a iya ci gaba har asuba amma mu kuma duk mun fara hamma da da da da da da da rinsa ido an gaji to haka waɗannan bayan Allah suke a cikin abin da ya danganci karantarwa to wannan ya riga ya zama wato jinin su da tsokan su kamar yadda mu idan muna kallon fina-finai mu ba ma gajiya ko aha to kowa kowa da irin eh gaskiya ne magana kowa da abin da ya ba muhimmanci ne a rayuwa wallahi yanzu akwai wanda in ka bashi waya a hannun shi in Allah ya da a zauna haka sai a kira sallah asuba ya shiga haka ne ko kaji mana ya ce wallahi shi da gaskiyar magana so ina son mu gane cewa ashe ba wai wani tujjabar bane da aka ce wai baya gajiyan yana karantarwa a'a shi ya baiwa karantarwar muhimmanci ne a yadda mu kuma da kallon funafunai da latsa waya da shiga wannan shafin da fita wancan da yin gulma da gunzugulu da kallace-kallace mu kuma shi muka ba muhimmanci A ga sai mu ce Allah ya kafarta mana Allah ya kyauta su suka ce malamin sai ya zauna awanni yana karantarwa amma ko alaman gajiya babu ta tare da shi wa mu'azzaman li athari sahabati kiram to kun ji daga cikin dabi'un shi malamin yana matukar girmama zantuka da aka ruwaito daga sahabban manzon Allah domin sune ne almajiran farko da suka ruwaito addinin nan daga bakin manzon Allah kenan duk abin da zaka jiyo daga bakin su first class material ne na ainihin wato authenticity don haka in dai aka ce wannan zance ne na sahabbai to malam ubailan yana matukar girmama wannan ra'ayi an fahimta ko yace akhazan ko akhizan bi aqwalihi duk inda aka ce ga wani matsala ma damar za a iya samo ra'ayin sahabbai akan wannan matsalar don Allah yadda zai goyi bayan wannan ra'ayin shi ma yana tare da su jama'an gane ko wa kana yadhkuru bi qawli ahadi salaf ya kasance yana ambatan maganan wani malami daga cikin magabata domin ya goyi bayan wannan ra'ayi nashi na ɗaukan maganganun sahabbai hakan kowa yana da wanda yake ɗauka matsayin role model yanzu wani yana da wani shehi duk abin da shehi ya ce ko ya san ƙarya ne to zai ɗauki magana ko to shi kuma malam ubailan sahabbai ne role model din shi domin su ne ƙur'ani ya ce mana mu rike su mu bi su kaga duk wanda ya rike wanda qur'ani yake bi to wannan shi yana da tabbacin tafarkin da yake bi shi yasa muke tusiyan cewa mu din tafarkin mu tafarkin magabatan farko muke bi shi yasa muke kiran kanmu da as-salafiyuna kuma ake kiran mu da su kuma ba ma jin haushin an dangana mu da su so mu rike wannan ka'idan daga cikin abubuwan da malam zai rinka afsala mana cikin wannan nan ka'idoji shine duk wani tafarki da sahabbai suka rayu a kai to wannan hanyar kawai za mu bi mu tarbiyyanci kanmu mu ba za mu ɗauki wani tarbiyya na wasu da ake ganin masana na zamani ba ko waɗanda suka gabata a'a mu dai in muka ɗauki tafarkin sahabbai ya ishe mu da haka ba ruwanmu da ainihin wato wasu 'yan boko ko wasu turawa ko wasu masu theory ko hypothesis da ake ganin su sune wayayyu da haka in aka ɗauki tafarkin su za a waye za a yi kaza a musa habbai ne kawai abin koyi mu an gane ko yace kana yazkuru ya kasance yana ambatan bi qawli ahadis salaf zancen wani malami magabaci akan wannan irin qadiya yana cewa idza kana lis sahabati fil mas'alati qawlan duk sanda aka samu wata mas'ala a addinin nan namu sai aka samu sahabbai sun yi saɓani sahabbai suna da zantuttuka guda biyu wannan na da ra'ayi kaza wannan ma na da ra'ayi kaza sai ce fa iyyaka an tuhaddisa qawlan salisan yace to a girninka kada ka kuskura ka kirkiro zance ko ra'ayi na uku ka ƙara akan ra'ayin sahabbai zaka zama batacce domin duk inda ka ji sahabbai suna da ra'ayi guda biyu to ɗayan ra'ayoyin nan kawai shine gaskiya ko da ɗayan ya yi kuskure shi kuskuren shi ba abin zargi ba ne to kai da ka zo su kada ka kirkiro sabuwar ra'ayi wanda ba wancan ba kuma ba wannan ba kaga ka samu na uku kenan da haka kana kafaɗa da sahabbai kenan yace to a hirninka karka kuskura ka kirkiro ra'ayi na uku ka jona da ra'ayin sahabbai ka tsaya iya nasu in ka iya fahimtar dalilansu ka gano wanda ya dace sai ka rike nashi in baka gane ba ka rike ɗayan guda biyu kun gane abin da yake cewa na'am sai ya ce wala yakhruj an fatawahum kada ka kuskura ka fita daga fatawan da sahabbai suka bada ka ɗauko fatawan wani wanda ya zo a bayansu kun gane wannan ka'ida ko me yasa sai ya ce wa aqwaluhum ma aftu fihi zantukan sahabbai kuwa ana jiyo fatawansu ne a cikin abin da suka bada fatawa misalin wannan shine daga cikin matsaloli da ake da saɓani a ciki na fikihu na furu'a a musulunci wanda tun zamanin sahabbai akwai wannan saɓanin shine misali kabiyar bayyana bismillahir rahmanir rahim a farkon karatu a cikin sallah kuma an fahimta ko daga cikin sahabbai akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa a sirrance ake karanta bismillahir rahmanir rahim da haka ba za a ji ka fara cewa komai a sallah ba sai dai a ji ka fara cewa alhamdulillahi rabbil alamin zan iya tuna Anas dan Malik yana daga cikin sahabban da suke da wannan fatawa a cikin sahabbai har ila yau wasu kuma suna ganin yadda za ka bayyana bismillahir rahman alhamdulillahi rabbil alamin haka za ka bayyana bismillahir rahmanir rahim domin bismillahir rahmanir rahim ita ce aya farko a cikin suratul fatiha kun fahimci wannan matsalan ko daga cikin sahabbai masu wannan ra'ayin akwai abu huraira abdurrahman dan sahar to kaje kenan yanzu akwai fatawa guda biyu daga sahabbai akan wannan matsalan ko abin da malamin yake cewa nan shi ne, kai a matsayinka na wanda ka zo a bayansu, ko da ka zama malami to kada ka kirkiro fatawa ta uku akan waɗannan guda kun gane magana yanzu ko shine sai yake cewa domin ne domin waɗannan ra'ayoyin to dole ɗayan biyun nan ne yake daidai to in ka ƙaro na uku ka ƙara ainihin wato ɗauko fata kenan ka zo na akan nasu Don ba zai yi abin da yake daidai sahabbai a ce ba su san shi ba dan su suka yi sallah a bayan manzon Allah su suka ji karatun manzon Allah a sallah da haka ɗayansu ne yake daidai ko dai wanda yace yana jin ana bayyana Fatiha a ana bayyana bismillah ko wanda yace ba a bayyanawa an gane wannan da ko to kamar shi Anas sun Allah ya kara mishi yadda da sauran sahabbai yace haka yake karatun manzon Allah sallallahu alaihi ba a jin komai idan ya zo zai fara sallah sai alhamdulillahi rabbil alamin ina fatan jama'a gani to ba yanzu ba wai tattauna matsalan zamu yi ba abin da nake mana ishara akwai matsaloli da dama wanda su kansu sahabbai suna da sabani a ciki to kai a matsayinka na wanda ya zo daga baya kada ka kirkiro sabani na uku muna fahimta ko za mu zo mu ƙara buga wasu misalai a can gaban insha Allah Allah ya sa mu dace da haka sai malamin yake cewa ah, wa kana yuhadhiru min at-taqaddumi bayna yaday man huwa a'lam Allahu akbar malam Ubailan ya kasance yana tsawatarwa kwarai daga gaske game da 'yan ƙananan ɗalibai su rinka shishigi suna ainihin wato shiga gaban manyan malamai yana ganin wannan ba tarbiyya ba yana daga cikin tarbiyyar da za mu ɗauka a cikin wannan darasi shine ka rinka girmama malaman da kai kasan suna sama da kai jama'a an gano wannan da kyau ko lafiyama malaman da tsoron Allah su ya bayyana kasantuwansu malaman sunna ya bayyana a cikin maganganunsu da tafarkinsu kuma kai kasan sun tsare ka a ilimi ne ba kusa ba kamar tazaran sama ne da ƙasa to ya ce kada ka kuskura ka rinka shiga gaban waɗannan malaman idan ka ji suna tattauna matsala kada ka ce kai ma za ka tsoma baki jama'a ana fahimta ko irin wannan tarbiyyar muna bukatar shi a najeriya ba masu dan akwai 'yan ƙananan ɗalibai kai wasu ma ba su cancanci a ce musu ɗalibai ilimi ba amma ba su da wannan tarbiyya da malam yake ambato ilimi za ka ga wani ɗan tsako yana tsoma baki a matsala wanda yake babbar matsala ce wadda malaman musulunci na duniya su kansu ba sa saurin sakin fatawa a kai shi amma sai ka ji shi a wani lungunsu ko a islamiyyarsu ko ma a ɗakin matar shi ya kafa kamera kawai ya saki magana ya mai da kanshi mufti haka ne ko ba haka bane jama'a kaga wannan alamar rashin tarbiyya ne wallahi kun ji malam ubaila ya kasance yuhazziru yana kwaba kwarai da gaske min at-taqaddumi bayna yaday man huwa a'lam game da mutum ya rinka shishigi yana shiga gaban malamai Allah ya kyauta wa yadhkuru bi maqulati salaf yana ambatan maganar salaf a irin wannan gabar yana cewa iyyaka an tafti fi mas'alatin laysa laka fiha imam yana cewa a hirranka kada ka kuskura kai fatawa ka faɗi wani fatawa a musulunci wanda ba ka da wani babban malami da ya gabace ka kan wannan ra'ayi kada kai wannan saboda kai ba kowa ba ne kuma duk abin da ake son a bauta wa Allah da shi an bauta wa Allah da shi kafin ka haka ne ko ba haka ba kenan ashe duk wani fatawa da za ka yi ya zama kana da wani magabaci akan fatawa kuma an gano wannan da ke ko kada kawai ka je ka ɗauko wani ɗan littafi ka ga wani magana ko wani hadisi kila baka ba fahimci hadisin ba ka ɗauka wai kai ka zo da sabon karatu iyaka ka yi takasansan ko kun san saboda irin wannan azarbabin ya jawo mana fitinan boko haram a ƙasar nan yara 'yan ƙanana suka je suka ɗauko wasu littattafai larabcin ma bai wadace su ba amma su suka karanta littafin suka ce sun fahimci wannan karatun yana nuna cewa boko haramun bayan ga manyan malamai sama da su su ba su taba fahimtar haka ba a cikin karatu kuma kafin su su karanta maganganun ko gisan waɗancan malaman sun karanta shi kun fahimci wannan magazancen ko to wannan abin da suka kirkiro yanzu ya jawo zama lafiya ne ko barna shine har yau kuma ba mu fita daga wannan barnan ba hadarin yan kanana su rinka shishigi a cikin harkar ilimi kenan kuma manyan malaman suka rinka kwabansu a lokacin suna ce musu ba haka karatun yake ba ba ku fahimci daidai ba amma suka ce a ina ba kwa tsoron Allah ne ku muna baka yi ne, kun ga hadarin abu ko wai yanzu shi ya gano waɗannan malaman ba sa tsoron Allah yanzu shi yake tsoron Allah kaga akwai hatsari da haka dole ka san matakin ka kuma ka tsaya iya mustawanka wannan shine tsarin malam ubaila Allah ya saka mishi da kai wa kana yatawaqqafu fi ba'd al-masail kunji wani lokacin duk ilimin malamin nan fa amma wallahi in aka zo kan wasu matsaloli sai ya ci birki ya ci cewa komai a kan shi duk yadda za a yi ta mai fatawa akai kai ka san wani lokacin mutane su suke zuga malamai kaga an ta ɗauko matsaloli wanda kila ba shi ma aka yi karatu akai ba to malami inda da takatsantsan sai ya biyewa masu fatawa sai ya ta sakin baki to duk sanda aka ɗauko mai wata matsala ya san bai riga ya yi wani bincike mai zafi a kai ba baya yin fatawa sai ya ce mahaɗa a darasi na gaba ko ya ce ban sani ba ya rage mashi darajar shi ya rage mashi ba to idan ya ce idan ya shiru akan matsalar mai yake yi hatta ya tabi halahul haƙƙa fiha har sai gaskiya ta bayyana mashi akan wannan matsalar sai ya gano menene daidai akan wannan matsala kuma mun gano wannan da ku amma baya saurin kawai da ya zo ya saki magana ya kama cewa kaza ko kaza ko kaza baya yi Allah ya samu ya ce ya ce wala rubbama a halaha alal ulama istiba kun ji ko wani lokacin matsalar sai ya je kai wa manyan malamai da suke sama da shi sai ya kai musu fatawa akan makallawa kun ji wani tambaya da aka yi mun ni kuma matsalan bai bayyana mun ba shine nake son ku ƙara mun haske a kai sai su mishi bayani to daga nan shi ma sai ya step down sai ya zo ya gaya wa almajirin shi yanzu wannan koda zai yi kuskure kuskuren shi zai yi karanci ko ba zai karanci ba amma mai azarbaɗi da tsoma baki akan komai fa kullum sai ya dawo ya ce jama'a a yi haƙuri jiya mun yi kuskure kuma kuskuren da ya yi jiya ba zai zama mushi darasi a yau ba yanzu ma da wata matsala za ta fito za ka ji bakin shi shi zai fara magana to mu matsalan da muka samu kanmu kenan a sahar masu karantarwa da ɗaliban ilimi a ƙasar mu Najeriya Allah ka gyara mana malai yace ka Sheikh bin Baz a lokacin Malam Ubaylan yana kai fatawa wajen irin su Sheikh bin Baz wa Ibn da irin su ainihin wato Wabni Ibn Uthaymeen da Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansu da rahma to kun ji wannan gaban shine nake yana da kyau mu karanto mana shi domin akwai sako da za mu ƙara ɗauka a ciki yanzu sai mu koma cikin littafin kai tsaye mala ta alqaidatul ula qaida ta farko addini wannan addinin nan namu na musulunci to mu sani cewa mabniyun ala aslaini azumai. an gina su ne akan wasu asulla guda biyu manya wato duk wanda yake musulunci ya gane cewa to abin duk da zai yi a musulunci to sai ya dora su akan wasu ma'auni guda biyu na ɗaya al-ikhlas duk abin da zaka yi ya zama Allah ka nafa Allahu akbar duk abin da zaka yi ya zama dan Allah zaka yi kai hatta abin da ya danganci karantarwa ko koyon ilimi kada ka yi shi da wata manufa in ba dan Allah domin allan da ya halicce mu ya halicce mu ne domin mu bauta mishi ko to duk abin da zamu yi zama shi kadai muke nufi da wannan aikin idan muka nufaci wani abin koma bayan wannan to Allah ba zai karbe mu ba kuma ba zai karbi wannan aikin namu ba jama'a mun gane wannan dake ko da haka kada ka kuskura ya zama akwai wani abu da kake yi a cikin musulunci a cikin addini ku kiyaye wanda ba dan Allah kake yi ba ya zama kana yi da manufan wai don mutane su ji labarin ka ne ko don a ce ka iya ko don a ce ka ƙurawa ne ko don a ce duk garin nan ba irin ka to ikhlasi ya lalace sannan abu na biyu wal mutaba'atu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi sai kuma wato ya zama wannan aikin to kana kwaikwayon manzon Allah ne a cikin shi jama'a an gane wannan da ke ko waɗannan asullan nan guda biyu jama'a idan sharuɗan su ba su cika akan duk abin da za ka yi ba to wannan aikin Allah ba zai karɓe shi ba musulunci idan suka cika ɗaya ba su cika ɗaya ba shi ma Allah ba zai karɓa ba dole sai sun cika guda biyun duka ka ɗauki misalin sallan da kake yi sallah addini ne ko ba addini ba to in za ka yi sallah ka yi don Allah sannan bayan ka yi don Allah ka yi sallan irin yadda manzan Allah ya karanta idan ka yi sallanka don Allah amma ba irin na manzan Allah ba Allah ba zai karba ba kamar yadda in ba ka yi sallanka don Allah ba amma ga shi sallan tsaf irin ta manzan Allah shi ma Allah ba zai karba ba jama'a abin gane wannan da ke ko to wannan ya zama shi ne duk abin da za mu yi a addinin nan da shi za mu rinka auna shi kada ka kuskura wani ya sa kai aiki babu ikhlasi kada ka kuskura wani ya sa kai aiki ba yadda manzon Allah ya karanta in ba haka ba za ka yi asara irin waɗannan ayyukan da ba su cika sharuɗan nan ba su ne ranar tashin alkiyama Allah ya ce sai an kawo su da aikin da suka yi gadan gadan wa qadimna ila ma amilu min amali ga su ga aikin suna gani Allah ya ce sai mu kaɗe shi kaman kura sai ya zama ba su ci ribar aikin ba Allah ya kyauta dubar malami mana fashin baki akan waɗannan asullan nan sai ce al'awwal abu na farko da aka ce shine al-ikhlas li yi ta'ala me yasa ce, da abin da za ka yi a musulunci ya zama akwai ikhlasi sai ce domin faɗin Allah maɗaukakin sarki da Allah yake cewa wa man ahsanu dina wane ne ya fi kyautata addininsa? sa mimman aslama wajhahu lillah kun ji ikhlasi fiye da wanda ya sallama fuskan shi ga Allah ma'ana ya sallama rayuwar shi gaba ɗaya ga Allah ba zai yi komai ba sai abin da Allah ya ce to ba wanda yake kyautata addini kamar shi duk abin da zai yi yana yi ne domin Allah kun ji ikhlasin ko sai Allah ya ce wa huwa muhsin kuma yana mai inganta aikin zai zo ya bayani game da inganta aikin nan gaba wannan aya ta 125 kenan a cikin suratul nisa wa qawluhu sai kuma fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din Allah yake ba mu umarce su da yin komai ba face sai su bauta wa Allah iya abin da Allah yake nema a wajen mu shine mu bauta mishi duk wani abu da ba bauta ba wallahi Allah baya bukatan shi a wajen mu shi yasa yace halittar mu ma da yayi to saboda ibada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu to wannan ibada idan zaka yi sai Allah yace ga yadda zaka yi ibada mukhlisina lahu din ya zama addinin nan naka dan Allah kawai zaka yi da haka yan uwa masu albarka mu yi kokari duk abin da zamu yi da sunan addini ya zama Allah ne kawai manufarmu kada mu yi wai saboda ga wasu can ba su tare da mu bari mu yi don mu ɓata musu rai aiki ya lalace kada mu yi wai don ga wasu can wanda ba su tare da mu bari mu nuna musu namu ya fi nasu aiki ya lalace wallahi Allah ba zai kafar da aikin da aka yi ba saboda shi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko ashe kaga wannan zai rinka regulating duk abin da za ka yi da zaran ka ji za ka aikata wani aiki ba don Allah ba ko to ka fasa wannan aiki ya ce maka zama lafiya jama'a ana fahimta Allah madaukakin sarki ce suna ha addini ya zama an tace shi Allah kadai aka nufa da yin shi za mu zo mu ji ƙarin bayani akan wannan ce wa qauluhu da kuma fadan Allah madaukakin sarki da yace ul ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi inni kun gani din nan ni kaina ni Muhammadu dan Abdullahi Rasulullahi umirtu an a'budu Allah ni ma abinda Allah ya umarce ni shine in bauta mishi har shi kanshi manzon Allah abinda aka ce yi kenan ya bauta Allah to idan zai bauta wa Allah yaya yanayin bautar sai ya ce mukhlisan lahu in tsantsanta wannan ibadar gare shi shi kadai da aka kada yi da in ba wa kawo shi kada in yi domin in yi ramuwar gayya kada in yi domin a ce ni kadai na iya a'a zan yi ne kawai don Allah ya karba mukhlifan lahu din wannan aya ta 11 kenan a cikin suratul zumar sai ce kun ya kawo ayoyi da suke nuna cewa lalle aiki duk in za a yi ya zama da manufan Allah ne ko sai ce wal qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma dalilin faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake cewa innamal a'malu binniyat dukkan aiki da bawa zai aikata to Allah zai yi mishi sakayya ne idan ya dubi niyyar shi a lokacin da yake aikata aiki shine ma'ana hadisi ma'ana yayin da kake wannan aikin da wata manufa kai to da shi Allah zai yi maka takayya in ka yi don Allah sai Allah ya maka sakayya kyakkyawa in ba ka yi don Allah ba sai Allah ya maka mummunan sakamako Allah ya kiyaye shi yasa ka ga aiki mafi muhimmanci da sahabbai suka yi a zamanin manzon Allah akwai hijira da suka yi suka yi kaura daga asalin garurukansu suka koma bakon gari domin su tsira da addininsu ba lokacin da suka fara wannan hijirar sai aka samu wasu sai suka fara yi da wata manufar ba don guduwa da tsira da addininsu ba nan take annabi ya gaya musu wannan hadisi kowa ya san hadisi ai ko a nan ne annabi yake ce musu duk wanda ya hijira man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi amma wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yanki'uha fa hijratuhu ila ma hajara jama'a mun fahimta ko da haka mu yi kokari mu rinka inganta niyyar mu akan duk aiki in zamu yi Allah ya sa mu dace to kun ji sharadi na farko ko ko asali na farko sai ke asali asali na biyu din yadda ka inganta ikhlasin ka wajen aiki to aikin kuma fa ba wai zaka yi ne yadda ka ga dama ba sai yadda manzon Allah ya ce sai ka koyi da manzon Allah cikin aiki shine asali mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikakken koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi an yakuna al'amala muwafiqan lima shara'ahu da haka wannan aikin ya zama ya dace da yadda annabi ya shar'anta shi jama'a mun fahimta da haka yau idan ka zo kana wani aiki sai aka ce maka wannan aikin dan wa kake sai ka ce wallahi dan Allah nake yi Allah kadai nake nufi sai a ce to annabi ne ya ce ka yi idan ka ce eh ka iya kawo hujja to in Allah ya da wannan aikin naka Allah zai karba amma aka ce annabi ne ya ce ka yi ka ce to ko da annabi bai ce ayi ba ai dai da kyau kuma dan Allah nake ke ayya. ka farar an samu matsala kuna fahimta da kyau ko jama'a da aka ce mana yake cewa bi an yakuna al'amala muwafiqan lima shara'ahu sallallahu alaihi wa alihi wannan aikin ya zama ya dace da abin da manzon Allah ya shar'anta me dalili sai ce li qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa alladhi al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi Allah shine wanda ya halicci wato mutuwa da rayuwa ba dan komai ba sai dan ainihin wato ya jarrabe ku wane ne zai yi aiki mafi kyau a cikinku ayyukum ahsanu amala wato wane ne zai yi aiki mafi kyau jama'a an gane wannan da kyau ko? ina jin ya yi zafi ne maka to a karkashin wannan sai ya ɗauko wani zance daga wani babban malamin musulunci malam fudail bin iyad a inda zai yi bayani game da wannan ayan menene abin da take nufi sai ya ce qala al-fudail bin iyad malam fudail dan iyad yana cewa ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu an gane wannan ke ko zai yi inda yi ba a ta don mawa hasi ya yi ya ce abinda ake nufi da ahsanu amala aiki mafi kyau Shi ne akhlasu wanda aka yi domin Allah kun ga magana ikhlasi ya sake fitowa ko sannan wa aswabuhu kuma wanda aka yi ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kila sai aka tambaye shi ma akhlasuhu wa aswabuhu wani aiki me kake nufi da aiki mafi tsantsanta yin shi domin Allah kuma mafi dacewan shi da koyi da manzon Allah qala sai yake abinda ake nufi shine alhalisu aiki da aka tsantsance shi don Allah ma kana lillahi shine aikin da aka yi domin Allah wasawabu wanda kuma aka yi ya dace ma kana ala sunna ne wanda ya dace da sunna jama'a an gane wannan da kyau ko sai malam ce wannan magana yana nan cikin tafsirin Alimamul imam da ya zo karkashin wannan ayan ya yi ni wato kawo zancen malam Fudayl da Ya ce wa ta'ala sai kuma dalilin faɗin Allah maɗaukacin sarki da yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah yake kace da su ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in har da gaske kuna ƙaunan Allah to ga aiki ɗaya wanda zai tabbatar da ƙaunanku ga Allah shine ku yi min biyayya kuma kun ji sharaɗin da yake tabbatar da kana ƙaunar Allah da gaske ba zai taba yiwuwa a ce ba ka bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai kuma ka ɗauka wai kai da gaske addini kake yi wallahi ba zai yiwuwa domin shi Allah da ya ce ai masa addinin ya ce ya yarda da manzan Allah shi za a yi to kaga me yana ka ba ka da wani zabi kawai sai bin manzan Allah to idan baka bi manzan Allah ba wallahi addinin ka ba zai zama karbabi ba wajen Allah shi yasa ga duk wanda yake wani yake bin wani tafarki sabanin ta manzon Allah ko wallahi wannan da kanshi kawai shi wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi ranar tashi alkiyama Allah ya tafanta mana yadda azalimai za su samu kansu za su taune yatsunsu kaf ka san a nan duniya idan mutum ya yi abin nadama shine sai ya ci yatsa shi ɗaya ko to ranar tashi alkiyama ba guda ɗaya zai ciza ba dukkan yatsun zai taune saboda ne sai ce ya laita ita haftu ma'ar rasuli Sajila. kai san shi saboda ya bi wani tafarkin koma bayan tafarkin manzan Allah kaga ce shi ya jawo kanshi da aka yi unwa masu albarka kun ga wannan sunna ta manzan Allah da muke riko da ita wallahi kada mu bari wani ya raba mu da sunnan manzan Allah duk wanda ya raba ka da sunnan manzon Allah ko wallahi ya raba ka da samun aljanna ba za ka taɓa samun aljanna ba sai ta hanyar manzan Allah shi kuma manzan Allah Allah ne ya ba da garanti cewa a shi to kaga zai yi a ce ka bi wani manzan Allah kuma ka samu aljanna ba zai yi bayan wa masu albarka da haka kun ji manzan Allah ya Allah kaɗai ya ce a bi matuƙar ana ƙaunar Allah sai ce wa ƙaunar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalili na gaba kuma shine faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah ta baka gare shi da yake cewa man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laita alaihi amruna fa huwa raddu ma damar babu umarninmu mu su manzan Allah kan wannan aikin wallahi za a maida mashi da aiki Allah ba zai karba wannan aikin ba saboda ne saboda babu umarnin manzan Allah a ciki a shekaru wannan yana ƙara tabbatar maka da cewa lallai ilalla musuluncin nan in har kana son kai wanda Allah yake so to manzon Allah shi kaɗai za ka yi sallallahu alaihi wa alihi da kushe kani, wannan hadisin bukhari da muslim suka fitar da shi wa hadha lafz muslim wannan lafazin al-imam muslim sai malam yace wan nasu munqasimuna bi hasabi hadain al-aslayn ila arba'ati aqsa to ga inda asalin bayani zai fito kun ga wannan ka'idodin nan guda biyu to mutane sai suka rarrabu gida hudu wajen wato tabbatar da waɗannan ƙa'idojin ko rashin tabbatar da shi da aka bar mu ji guda hudun sai mu ji mu'ina muke kuma wanne ne wanda yake wato wanda yake na hanyar tsira mutane sun kashi kashi nawa yake hudu ahaduha na ɗaya sai yake ahlul ikhlasi lil ma'budi wal mutaba'a kashi na farko su ne waɗanda suna yin ikhlasi ga wanda ake bauta shine wa Allah da haka duk abin da za su yi za su yi domin Allah kuma suna bin manzan Allah kamar yadda Allah ya ce a bi shi ya ce to waɗanda suke kan wannan hanyar wa hum ahlu iyyaka na'budu waɗanda suke kan wannan tsarin su ne waɗanda suka tsaya akan Allah kaɗai za mu bautawa ba sa bautan wani Allah wani irin bauta sai ce haƙiƙatan bauta na gaskiya Fa a amaluhun kullu layi irin waɗannan su aikinsu gaba ɗaya to Allah suke yi wa aqwaluhum lillahi zantukansu gabaki ɗaya don Allah suke yi wa ata'uhum lillahi duk abin da za su bada na kyauta don Allah suke yi wa man'uhum lillahi in kaga sun hana wani abu dan Allah suke hanawa wa hubbuhum lillahi in kaga suna kaunan wani to dan Allah suke kaunin shi wa bughduhum lillahi in kaga suna kin wani dan Allah suke kin shi sai yace fa mu'amalatuhum zahiran wa batinan liwajhi llahi wahda da ta irin waɗannan bayi mu'amalan su baki daya a bayyane a sarari kenan da a boye to wallahi dan Allah kawai suke yi shi la yuriduna bidhalika minan nasi jaza'an wala shukwa ba sa neman yaban mutane a cikin ayyukansu wai dan mutane su yabe su ko su kushe su wallahi wannan ba shine damuwar su ba tiraul jahi indahu ba sa yi domin neman wani daukaka shine alja a ba su wani matsayi da za a yi recognizing su ba wannan ne damuwar su ba wala talab al-mahmadati wal manzila fi qulubi ba ta neman wani ya gode musu wato su ɗan inna ma nut'imukum ne li wajhi llahi la nuridu minkum jazaa'a wala shukura in suka yi abu ko godiya ba ta nema a wajen mutum wanda suke son ya gode musu shine Allah jama'an fahimta wala haraban min zimmihim haka ne la yuriduna bidhalika minan nasi jaza'an wala shukura ba ka neman yabo ko sakamako ko godiya daga mutane wala tira aljahi indahum ba ka neman wani matsayi ko daukaka wala qalaba wal walmanzila ba ka neman godiya ko wani matsayi fi qulubihim a cikin zuciyarsu wala harban min jinnihim ba kuma wai gudun zargin mutane suke yi ba su ba wai damuwar su kada mutane su zarge su ba ma damar abin da suke yi don Allah ne ma damar suna koyi da manzon Allah to ko da ne zargi zai yi zargi wannan ba damuwar su bane jama'a fahimta bal qad uddu nasa bi manzilati ashabil qubur kaga matsayin da suka dauki mutane sun dauki mutane kaf kaman gawa ne a cikin kabari jama'a yanzu duk abin da kake yi kana yi saboda wani gawa saboda ka san baya ganin ka baya jin ka to haka suka ɗauki mutane gaba ɗaya ba za su yi wani abu domin mutane ba dan sun ɗauka ba abin da ya shafe su da mutanen nan jama'a ana fahimta ko wala yamlikuna lahum darran wala naf'a sannan mutane ba za su iya cutar da su ba ba za su iya amfanar da su ba wala mautan wala hayata ba za su iya rayar da su ba ba za su iya kashe su ba wala nushura in kuma sun mutu ba za su iya tayar da su ba fal amalu li adlin an-nasi wa ibtigha'i al-jahi wal manzilati 'indahum wa raja'ihim libirri, dhurri wan-naf'i minhum la yakunu min 'arifin bihim al dan haka irin waɗannan bayi wai dan su samu wani matsayi a wajen mutane ko dan su ji tsoron mutum zai iya cutar da su ko zai amfana da su ko saboda su nemi wani matsayi a wajen wani mahaluki to su aikinsu ba sa bai da rabo a cikin waɗannan gaba ɗaya domin ba su damu da abin da mutane za su yi ba ko ɗaya da haka in dai su ne to gara ma ka cire rai a wajen za su yi wani abu saboda kai ba abin da ya shafe su da kai ban yadda al'amarin su yake shine من jahil جاهل بشأنهم wa jahilin su waɗanda suke yin abu don mutane to waɗannan sun jahilci su wane ne irin waɗannan mutanen kuma sun jahilci wane ne ubangijinsu jama'a fahimta faman arafan nasa da aka duk wanda ya san matsayin mutane ko zalahun manazilahum zai bar mutane a matsayinsu su ne ba zai kai su matsayin da ba nasu ba wa man arafa Allah duk wanda ya san Allah hakikanin sani shi akhlasa lahu a'malahu wa aqwalahu zai tsantsanta Allah da ayyukansa da kuma maganganunsa wa ata'ahu wa man'ahu da abin da zai bayar da abin da zai hana wa hubbahu wa bughdahu kaunan shi ko kiyayyen shi dan Allah kawai zai wala yu'amalu ahadun ahadun al-khalqa illa li jahlihi billahi wa jahlihi bil khalq da haka babu wani mutum wanda zai rinka yin aiki dan mutane face sai sai da ya bai san waye Allah ba duk wanda kaje yana yin abu dan mutane ko wallahi bai san Allah bane kuma bai san su waye mutanen da yake yin abu dan su ba kaga jahilci akan jahilci kenan wa illa in ko ba dan haka ba fa idza arafa Allah duk wanda ya san Allah hakikanin sanin Allah arafan nasa zai san mutane daban Allah daban da haka abinda ake yi wa Allah ba zai taba yi wa mutane ba asaran mu'amalatan lahi ala mu'amalati zai fifita yadda yake mu'amalantar Allah sama da yadda yake mu'amalantar mutane kun ji waɗannan su ne kaso na farko wanda a cikin wannan kasar nan muke son mu zamo a cikinsu da izinin Allah Allah ka sanya mu a cikin su mala yake wa kadhalika a'maluhum kulluha wa ibadatuhum muwafiqatun li amrillah da haka irin waɗannan mutanen dukkan ayyukansu da dukkan ibadojinsu suna yin shi ne da umarnin Allah walima yuhibbuhu wa yardahu da kuma saboda abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi wa hadha huwa al-amalu alladhi la yaqbalu Allahu min 'amilin siwahu to irin wannan shine tsarin da duk wanda bai bi shi ba Allah ba zai karba aikin da yi ba wa huwa alladhi bala ibadahu bil maut wal haya saboda wannan dalilin yasa Allah ya jarabci bayansa da rayuwa da mutuwa li ajlihi qala Allah ta'ala kuje abinda Allah yake yace alladhi khalaqa al maut wal hayata Allah ya halicci mutuwa ne da rayuwa liyabluwakum domin ya jarrabe ku ayyukum waye cikin ku ahsanu amala zai yi aiki mafi kyau to mun ji a baya idan aka ce aiki mafi kyau shine wani aiki aiki da aka yi shi don Allah kuma aka yi koyi da manzon Allah cikin shi duk wanda aikin shi bai samu waɗannan abubuwan ba to aikin shi ba mai kyau bane to shi kuma Allah ya ce ya halice mu ne domin ya darrade mu wa zai yi aiki mafi kyau Allah ka sa ayyuka mu zama mafiya kyau Wadda alama 'ala al-ardi zinatan laha saboda wannan dalilin Allah ya halicci duk abin da ke doron kasa ya adanta mana shi li yahtadirahum ayyuhum ahsanu amala domin ya gwada mu yi mana jarabawa wane ne zai fi yin aiki mafi kyau zuwa gare shi qala al-fudail ibn malam fudail ya ci gaba da cewa al-amalu al-hasan aiki kyakkyawa huwa akhlasuhu wa aswabu shine aikin da aka yi shi don Allah kadai kuma aka kwaikwayi manzon Allah wajen yi shi qalu ya ba ali almajiran shi sai suka ce ya baban ali wato shine malam al-fudail dan iya ma akhlasuhu wa aswabu kaman yaya me kake nufi da aswabuhu wa akhlasuhu qala ta yace innal amala yadda al'amari yake shine lallai aiki idza kana khalifan idan aka yi shi domin Allah kadai walam yakun sawaban lam yuqbal amma bai dace da yadda annabi ya karantar ba Allah ba zai karba ba jama'a fahimta ko wal khalisu idan aka ce aiki da aka yi aka tsantsanta niyya shine ma kana lillahi aikin da aka yi domin Allah wasawabu aikin da ya dace kuma shine ma kana ala sunna wanda ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi jama'a yanzu misali da za mu ƙara fahimtar wannan bayani shine mutum sai ya zo ya sallah asuba kowa ya san sallah asuba na daga cikin ibada da ake yi wa Allah haka ne kuma ya zo ya yi sallan ya tsantsanta ikhlasin shi dan Allah saboda tsaban yadda yake yin sallan dan Allah sai ya yi sallah asuban shi raka a ashirin da Allah Allah zai karɓa sallah me yasa ya fa idan Allah ba kuma saboda tsamin tsoron Allah sa yasa ya yi tsayin rakoyin sai da suka kai ashirin dan Allah ya gane saboda shi kawai yake yi jama'a Allah zai karɓa sallah me yasa Allah ba zai karɓa ba bai yi irin yadda annabi ya ce Allah ya ce ayi ba shi Allah raka'a biyu nan kawai yake so sai ya ce wa manzon Allah ya gaya wa mutane su yi mishi raka'a biyu to da zaran ka wuce raka biyun nan ko to ba Allah kake yi wa sallan ba kun ji inda hadarin yake ke wannan shine sharrin bid'a dalilin da yasa dan bid'a Allah baya karban aikin shi ba kenan gaba daya shi a wajen shi zai ga wai ai ni ina yi dan Allah ne an fahimta ko ai na tsantsanta ikhlasi na Allah kada nake yi domin shi amma aka ce ya dace da abin da annabi ya karanta shi da zakkan shi zai ce a to duk da annabi bai yi ba ayya to ai ka kwata magana jama'a an gane wannan da kyau ko dan haka dole in ka aiki don Allah kuma ya dace da abin da annabi ya ce wa hadha huwa al-mazkuru fi qawlihi ta'ala wannan shine abin da Allah ya ambata a cikin fadin sa da yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbih kun ji ko duk wanda yake son ya haɗu da Allah salin alin ba ainihin wato matsala tsakanin shi da Allah sai Allah yake ya amal yayi aiki amma wani irin aiki amalan saliha aiki kyakkyawa wala shirik bi ibadati rabbih ahada kun ga a din da ikhlasi yayi aiki kyakkyawa wani aiki ne kyakkyawa wanda annabi ya karantar sannan la shirik bi ibadati rabbih ahada kada ya gwama Allah da wani a cikin yin aikin ikhlasi kenan jama'a kun gane sharaɗin abin da Allah yake so ko da haka kowannen mu mu rinka binciken duk aikin da zamu yi daga yanzu na yi wannan aikin dan Allah eh to ya dace da yadda manzon Allah yake yi eh don Allah ya da wannan aikin naka karfafe amma aikin babu ikhlasi ko da ya dace da na manzon Allah Allah ba zai karba ba akwai ikhlasi amma ba yadda annabi ya karanta ba shi ma Allah ba zai karba ba kaddar misali irin yadda muke tunkaran babban sallar nan ko kowa ya san a cikin babban sallah akwai ayyuka da Allah ya shar'anta akwai zuwa sallar idi akwai yanka ragon layya an fahimta ko to waɗannan ibadoji ne ko ba ibada ba ibada ne to mu yi su dan Allah kuma mu yi su yadda annabi ya ce ina ma nan yi dan Allah sallanka kada ka je ka yi dan ka ba wani haushi layyan da za ka yi kada ka yi dan mutane su ce kai ka ga ragon alajuwa ne sai ka ji wani daɗi a zuciyanka ka ɓata layin ya zama Allah kawai kake son ya karɓa Inna falati wa nusuki wa ونسكي wa ومماتي liman, lahi رب العالمين Zama ana fahimta ko da zarar ka sanya wani manufar ba Allah ba to aikinka ya zan ba ka tsatsi ba ke na wajen Allah to idan kuma ka yi da ikhlasi amma kuma sai ka yi ayyukan ba yadda annabi yake ba sunan ma Allah ba zai karɓa ba misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ga irin nau'in dabbobin da ake yin layya da shi yace ko dai raƙumi namiji da macen shi ko ko shanu namiji da mace ko ƙananan bisashe tinkiya da namijin da rago ko akuya da namijin akuya waɗannan su ne samaniyata azwaji to kai da ka tashi yankan layyanka sai ka je ka nemo zomo me tsada ba sai ka yanka da Allah layyayi amma fa kai dan Allah Allah ka zubarwa jinin yanzu me yasa layyanka bai yi ba saboda ba kai koyi da manzon Allah jama'a muna gane waɗannan ka'idoji ko to haka zamu rinka gwadawa fa akan dukkanin aikin ibada duk wani aikin ibada da haka zamu gwada shi Allah ka samu dace malam yace wa fi qawlihi a cikin fadin manzon Allah Allah madaukakin sarki da yake cewa wa man ahsanu dina wane ne wanda yafi yin addini mafi kyau mimman aslama wajhahu kamar wanda ya sallama kanshi ga Allah lillahi wa huwa muhsin ka gani ko ya sallama kanshi ga Allah wato dan Allah yake komai sannan wa huwa muhsinun yana kyautatawa ta hanyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fala ya yaqbalu wahu min al'amali illa ma kana khalisan liwajhihi da haka Allah ba zai karɓi aiki kowane iri ba sai wanda aka yi domin sa ba ake amri kuma ya zama an yi kwaikwayo da umarninsa wa ma da zalika fa huwa mardudun ala duk aikin da ya saba ma wannan to Allah zai da aikin ga wanda ya yi shi ba zai karɓa ba Shi ne man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu za a maida mai aiki yuraddu alayhi ahwaja yuraddu alayhi ahwaju ma huwa ilayhi haba'an mansura za a maida mai aikin alhalin kuma ya dauka zai samu ladan abin da ya aikata musamman ranar tashin alkiyama ranar da zai fi bukatar ladan aikin a ranar ne sai Allah ya maida mai aikin shi Allah ya kyauta sai ya ce wa fi sahihi hadisi ya zo cikin bukhari min hadisi aisha daga hadisin ummu na aisha an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce man amila amalan haka ne ko kullu amali laysa alaihi amruna fa huwa radd duk aikin da babu umarnin mu to wannan aikin Allah baya so jama'a an gane wannan da ko wannan aikin mu ma fa 'yan adam hatta a cikin mu muna asala wannan ka'ida misali mutum ne ya je ya ɗauki ‘yan kwadugo su mashi aiki a gona ko ya ɗauki mutane goma ko ashirin sai ya ce musu ku nome min daga nan zuwa ƙarshen filin sai suka zo suka fara wannan aikin da aka tashi aiki sai ga mutane talatin shi kuma mutane ashirin ya ɗauka sai ga mutane na talatin yanzu an samu ƙari ko ba a samu ba da ya zo sai ce ina waɗanda na ɗauka aiki sai suka ce gamunan ina waɗanda suka ƙaru su ma suka ce gamunan tambayan farko da zai mutu shine ne wa ya sa ku haka ne ko ba haka ba yanzu duk wannan wahalan da suka yi in bai biya su ba ya zalunce su saboda aikin banza suka yi waɗannan da ya ɗauki aiki su kuma sai ya biya su saboda shi ya ce su to haka Allah yake mu'amalanta mu duk abin da Allah ya ce mu yi to shi Allah abin da yake so ke idan baka yi abin da Allah yake so ba to ka yi wannan aikin banza irin wanda waɗancan yan kwadajen suka yi mutum ne sai ya je local government kowa ya san akwai ma'aikata a local government ko kai gwamnati ba ta dauke ka aiki ba ciyaman bai baka appointment letter ba amma kullum kai kake zuwa ka share duka sakatariyar sannan ba za ka bar sakatariyar ba sai bayan sallar isha ka ƙara tsuntsun talidar biyar wata da mutane suka sha ruwa ƙarshen wata sai mutane suna ta zuwa banki ana ta biyan su albashi sai ma sai ka je kai tsaye da Allah za ka samu albashi saboda ne ba a sa ka ba mun fahimci wannan ka'idan ko to mu dora shi a irin wannan da aka duk abin da Allah ya ce ka yi ka tsaya iya shi kawai wa Allah ya aiko ya koya maka yadda za ka bauta mishi manzan Allah so daga manzan Allah za ka rinka doko addini jama'a mu rike ka'idan nan yana daga cikin abin da zai kulla alaƙar mu kyakkyawa tsakaninmu da Allah mutane da yawa suna yin aikin da Allah ba zai ba su lada ba saboda ba su rike ka'idan nan ba to kuma hanyar da za ka fara zamowa mai tarbiyya shine in ka kyautata alaƙanka da Allah shi yasa malamin fara mana da wannan ka yi ƙoƙari ya zama ka kulla alaƙanka da Allah alaƙa mai kyau to daga nan za ka fara samun hanyar ka zamo mutumin kirki da za ka zama mai tarbiyya an fahimta ko ƙarshen wannan gaban sai malam ya ce wa kullu amali bilaktida'in fa innahu la yazidu amilihi min Allah illa bu'da duk wani aiki da mutum da yi shi ya koye shi daga manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama wallahi babu abin da wannan aikin zai kara maka sai ƙara nesanta ka ga Allah Shi ne bid'a kenan duk mai aikin bid'a shi a wajen shi yana yin aikin ne don Allah amma ba manzan Allah yake yi ba shi yasa kaji wancan mai a badwal amali yake cewa wa sharruhum sufiyatun qad wada'u mafi sharrin masu danganta kansu ga addinin musulunci ko su ne yan bid'a wanda suke kirkiro kansu ayyuka a musulunci idan aka ce me yasa kake yi sai su ce wai ai muna son Allah ya ba mu lada ne ta yaya Allah zai baka ladan aikin da bai sa ka ba wanda kai ma an baka sa mutum aiki ba ba za ka biya shi ba haka ne ko ba haka ba da haka kada kai aikin tiki an san aikin tiki ko shine aikin banza Allah ya kyauta da haka fa inna Allah ta'ala inna ma yu'badu bi amrihi la bil ara shi Allah ana bauta mishi da abin da ya umarni ne ba da a gani na ba domin inda za a bauta wa Allah ne da a gani to da kowa zai yi abin da ya gada ba haka ne ko ba haka ba to shi Allah zai san abauta bauta mishi da a gani na yana son abauta ne da abin da ya umarni an fahimta ko la bil ara'i wal ahwa'i ba da san rai ba ba da a gani ba Allah madaukakin sarki ka samu dace yan uwa masu albarka malam ya gama bayani mutanen farko a cikin kasan mutane hudu ko a wajen ƙa'idan nan na farko shine yin aiki da ikhlasi da kuma mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma da wannan ne za mu saurara saboda yanayin lokaci sai mun zo darasi na gaba sai mu ji suwaye kashi na biyu da kashi na uku da kashi na hudu sai mu ji meye bambancin waɗannan kasar da kashi na farko insha Allah Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da kyau da imani ka ba mu ikon yin aiki da ikhlasi kuma ka ba mu ikon yin cikakken koyi da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ubangiji ka gafarta mana kurakuran mu ka sa mu cika da kyau da imani ka gafarta wa malamanmu da iyayenmu da waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya da imani wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu